بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 20 ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karanta littafin aqidat salaf ashabul hadis wanda babban malamin mu al-sheikh Rabi'u bin Hadi Umair al-Madkhali yayi wa ainihin sharhi da kuma ta'aliki a yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu na'am bismillahir rahmanir rahim la tudkhal al-jannatu bi 'amali wato ba a shiga aljanna wai saboda aiki amma da kada wani ya dauka cewa aiki shi ne zai ga shi aljanna idan wani ya mutu wannan ya kuskuren da babu kuskure irin shi kuskure ne mai girman gaske wato musulmi ya ce aiki na ke shigar da ni aljanna na'am ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة سؤال الجملة سنة قدر سوى sannan suna shaidawa cewa lallai ɗaya wa ɗayanmu wato an na ahadan la ta jibu lahul lallai ɗayanmu aljanna ba ta a gare shi وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات. قول أيكي يا زمن تومي sannan ibadan shi ya zama to mafi tsarkin ibada kun ji wannan ko ko da aikin mutum ya zama mai kyau sannan ibadan shi ya zama to mafi tsarkin ibada wannan aiki baya shigar da shi aljanna wa ta'atuhu aska ta'at kuma da'an shi ya zama to mafi tsarkin da'a wa tariquhu murtada kuma ya zama to hanyar da yake bi hanya ce yardajiya yana bin hanyar ahlus sunna wal jama'a an gano wannan ko to ko da hanyar da yake bi hanya ce yardajiya ba hanya ce ta bid'a ba wato aikin sa baya shigar da shi aljanna illa an yatafaddala Allah alaihi sai dai idan Allah ya masa falala aikin mutum zai iya shiga da shi aljanna idan Allah ya masa falala amma idan Allah bai masa falala ba aikinsa bai kai matsayin da zai shigar da shi aljanna ba fayujibuha bimannihi wa fadli sai Allah ya wajabta ta da baiwansa da falalansa id amalu alkhair alladhi amilahu lam yatayassar lahu illa bi taysirillah azza ismu domin aikin alkhairi wanda bawa ya aikata wannan aiki bai sawaka a gare shi ba sai da ainihin sawakewa na Allah an gani. Allah ta'ala shi ya sawake wa mutum aikin alkhairi har ya samu ya aikata wannan aiki an gane wannan ayi to ashe da Allah baya so ya shiga aljanna da Allah ta'ala ba zai sauke mai aiki alkhairi ba wani bawan Allah ke cikin damuwa cewa wato a zuciyarsa yana so ya yi sallah da zaran ya fara yin sallah wasu kwanaki sai kuma ya kasa in yayi salla kamar kwana uku a sati kwana hudu gaba ɗaya sai ya zauna yana ji yana gani ana sallah wallahi baya iya zuwa ina ba san gane wannan yana ji yana gani ana sallah ba zai je ba kaga idan kana takama da aikin sai Allah ya hana aikin mu gani san Allah subhanahu wata'ala ke ba da iko Allah ta'ala shike sauke wa mutum har ya samu ya aikin alkhairi an gane wannan ko ashe idan mutum na takama da aikin sai Allah ya hana shi aikin mu gani da ya zai yi aikin eh anta ismuhu sunan Allah ya ɗaukaka sanan Allah ya buwaya falau lam yuyassirhu lahu lam yatayassar da a ce Allah bai sauke masa wannan aiki ba da aikin ba zai sauku ba walau lam yahdihi li fi'lihi lam yuhda lahu abada da ba da a ce Allah ta'ala wato bai shiryar da shi zuwa ga aikata wannan aiki ba da ba za a shiryar da shi gare shi ba har abada bijudihi wa jaddihi wato ba za a shirya da shi ga aikin ba da ƙoƙarinsa da kuma wahalar shi duk ƙoƙarinsa da kuma arzikinsa bi juhudi da ƙoƙarinsa wa jaddihi da kuma arzikinsa arzikin mutum baya iya sa ya shiga aljanna ko kuma ƙoƙarinsa an gane ko bahaushe na cewa wai zafin nema baya kawo samu an gane inda zafin nema yana kawo samu da ƴan hawari sun shiga aljanna yan khawarij idan ya idan mutum ya ga sallar su zai rena nashi kai ba ma mu ba manya manya masu imani su ne sahabbai a gane ko idan har wato suka ga sallar khawarij suna rena nasu in sun ga irin karatun qur'ani suna rena nasu amma kuma suna fita daga musulunci kamar yadda eh, kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi an gano wannan ko na'am قال الله عز وجل الله تعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته da ba dan falalar Allah a gare ku da rahamansa ba ma zaka minkum min ahadin abada da babu wanda daga cikin ku da zai samu tsarki har abada walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah shi ke tsarkake wanda ya so ina fata gane ashe duk kokarin mu gaba ɗaya ba za mu samu tsarki ba sai dai Allah ta'ala ya ba mu tsarki din نعم قال مخبرا عن أهل الجنة الله يا فلا ينا باب الأباري قبل ين الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا سنشي قوديا تاتفتك الله وانده يشري يد مدوى قوانا وانين يشري يد مدوى قائك الكيب الله dabarar mu ne karfin mu ne la godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بمكفن شيء منا سامن شريعة با دا با دا الله يا شريعة دمو با kaga wannan ya zama toranti ga mutazila an gane masu cewa bawa shine yake halittar aikin kanshi da kanshi Allah ba shi da iko ya shiryar da wani ko ya batar da wani amma shi wannan aya ya tabbatar mana da addu'a da 'yan aljanna suke yi 'yan aljanna suna cewa alhamdulillahi allazi hadana li hadha dukan yabo ta tabbata ga Allah ga wanda ya shirya da mu zuwa ga wannan kenan duk abin da muke aikatawa Allah ne ya shirya da mu zuwa gare shi wa ma kunna nahdiya ba mu kasance za mu samu shiriya ba a laula an hadana Allah da ba dan Allah ya shirye mu ba ko sannan idan muna sallah ai muna karanta fatiha a cikin karatun da muke fatiya, akwai ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya mai kakkiya wa yake shiryarwa zuwa ga hanya mai kakkiya ashe Allah ke shiryarwa ashe da Allah bai so ba ba za mu samu daman yin wannan aiki ba ko wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah na'am wa fi ayatin siwaha da kuma wasu ayoyi da yawa wanda ba ita ba الشرح sharhi hada min aqaid ahli sunna wannan yana daga cikin aqidu na ahli sunna wanda ya kamata duk wani ahli sunna ya rike shi da kyau أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من ورد فيه النص شو سو أهل السنة ba sa yanke hukunci ga wani mutum da aljanna ko wuta Wa wani dan aljanna ne Wa wani dan wuta ne ba sa yin haka illa man warada fihim nas sai dai wanda nassi ya zangaro a gare su a gano wani ko wanda nassi ya zo karara ya kira su yan aljanna ko yan wuta za mu kira su yan aljanna ko yan wuta amma haka nan kawai ba za mu ce wani dan aljanna bane wani dan wuta ne a gane ko na'am war rasulu alaihi salatu wassalamu yaqul manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa lan yadkhula ahadun aljannata bi amali wato ɗayan ku ba zai taɓa shiga aljanna ba da aikinsa qalu wala anta ya rasulullah ya rasulullah ko da kai ma qala wala ana yace har ni ma illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamansa da falalansa a gani sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamansa da falalansa a lokacin ne zan shiga aljanna kuna da wannan ayi ku duba dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayin shi a wajen Allah annabi ya ce ah, wato ɗaya daga cikin ku aikin shi zai shigar da shi aljanna kada wani ya ringa alfahari ya ga cewa ya aikata ayyuka masu yawa ya ɗauka kawai shi dan aljanna ne misali to sai annabi ya ce kada mu yi alfahari da aikin mu aikin mu bai kai matsayin da zai shigar da mu aljanna ba sai shi har har kai ma haka yace har ni ma sai dai in Allah ya lullube ni da falalansa da kuma rahamansa na'am afa anta la tadkhulul jannata amalik. kai ba za ka shiga aljanna ba da aikinka wa ma anta tatasabbab ba'da tawfiqillahi lak wato kai kana riko da sababi ne bayan Allah ya datar da kai a gane abubuwa ne guda biyu akwai datarwan Allah sannan kuma akwai riko da sababi ta bangaren ka kana riko da sababi bayan Allah ya dakar da kai amma idan Allah bai dakar da kai ba ko da ka yi riko da sababin ba zai tasiri ba ko riko da sababin da za ka yi yana da tasiri ne bayan Allah ya dakar da kai ko misali yanzu mutum ba shi da lafiya kaga ana bukata ya riko da sababi shine ya je wajen likita ya nemi magani to zuwa wajen likita ya nemi magani kada mutum ya ce to ai in na je wajen likita dole ne in warke zuwa wajen likita riko da sawabi ne baya tasiri sai da taufiki na Allah sai idan Allah ya datar da kai kana shan magani zai ka warke amma in Allah bai datar da kai ba sai ka ce ka taso tun daga asibitin unguwanku ka je asibitin dutse ka je baro dukku ka je ina can shika daga nan aka yi ingila da kai baka samu ka warke ba har yanzu ko to kaga shin ka duba wato ko da ka nemi maganin ka riko sababin sai in Allah ya maka tawfiki sa'an nan maganin yayi maka tasiri akwai wani bawan Allah da ya ta nemo magani duk asibiti ba inda bai waya ba an ce wani bawan Allah da yake wucewa kan titi kawai yana siyar da wani magani wani garin magani garin maganin yanzu ya kawai sha sai warki garin maganin naira ashirin amma gashi shi yana ta yawo a asibiti ya je nan ya je nan ana ta bashi magani bai warke ba kaga da Allah ta'ala ya sanya warke wucin na hannun wani da izinin sa na kawai sai gashi naira 20 kawai ya warkar da shi yana zaune a gida ga ana tallan magani ko to saboda haka haka shirya take an gane in ka ce zaka dogara da aikin ka yi watsi da Allah to ka bace ba za ka taba cimma ka ba a cikin rayuwarka na'am والجنة إنما هي فضل منه على عباده سبحانه وتعالى شكما الجنة كوي فللاني دقى الله قبائل سبحانه وتعالى حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم كي هر النباوة إيراد أمين شاء الله اشتبت أغريسو سنة وانديك الشكران في قبائل شنوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ma ahadun minhum yadkhulu aljannata bi'amali babu wani ɗaya daga cikin wanda zai shiga aljanna da aikinsa yace aiki na ne ya shigar da ni aljanna ko Allah ya so ko bai so ba wa iyaz billah لأن نعم الله لا يستطيع أحد أن يكافئها domin lallai ni'imomin Allah babu wanda yake da iko ya saka ta to idan ka ce ka ce aikin shigar da kai aljanna sai mu ce to ni'imomin Allah nawa zaka biya shi Allah ya baka lafiya nawa zaka biya ya baka ilimi nawa zaka biya ya baka ji da gani da jinka da ganin da ganin da Allah ya baka nawa zaka biya rayuwar da Allah ya baka nawa zaka biya Ha? Eh? haka duk wasu abubuwan da Allah ya baka Allah ya baka hannu ya baka kai ya baka kafafuwa nawa zaka biya shi Allah ya maka ni'imomi da yawa wanda ba za ka iya lissafa su ba wa in uddu ni'imata lahi la tusuha da za ku lissafa ni'imar Allah gaba ɗaya ba za ku iya kirdige su ba suna da yawa ko so zaka in ka aikata aiki ka ce to da wannan aiki ka cancanci shiga aljanna shin wa Allah sai ce to duk ni'imomin da ya maka biya shi ba shin ni'imomin da ya maka aikin ka zai iya biyan wannan ni'imomi ba zai iya ba an gane ko shi da ke magana li anna ni la la yastabi wa ahadun an yukafiha domin lalle ni'imomin Allah wato wani daya ba shi da iko ya iya biyan sai iya sakawa gare ta ba za ka iya ba لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام saboda haka manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa La'usi uhsi sana'an alaik ba na iya iyakance yabon Allah a yabo a ka ya Allah ba na iya iyakance yabo a gare ka an ta kama asnaita ala nafsi kana nan kamar yadda kai yabi kanka ya Allah sama yafi bi sanayi ala Allah ya azza wa jal wane ne zai iya cika yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaqumu bi shukri ni'ami allati azda Allah ila ibadi wane ne zai iya tsayuwa da gode ma ni'imomi wanda Allah ya ba bayar zuwa ga bayinsa wa zai iya gode ma ni'imomi la adun yastadiu zalik babu wani ɗaya wanda yake da ikon haka lakin Allah yamunnu ala man yasha'u bil hidayati wat tawfiq sai dai Allah subhanahu wataala shike yin baiwa ga wanda ya so da shari'a da kuma gamdakatar Allah ke mana baiwa da shari'a Allah ke mana baiwa da gamdakatar wa inzalihi al manazil al azima kuma Allah mana baiwa ta hanyar saukar da shi bawa matsayi mai girma kaga wani bawa ya zama to babban malami wani bawa ya zama to basarake mai ji daraja wani bawa ya zama shugaban kasa wani bawa ya zama kaza duk dai wani matsayi da kaga bawa ya samu Allah ke saukar da mutum zuwa ga wannan matsayi da mutum zai kashe ko nawa ne zai ya samu wannan matsayi in Allah bai sa zai samu ba zai samu ba eh التي يتفضل بها الله على عباده في الجنة واتو وانا الله كي فللا دا إتا قبائن سأشكال الجنة واتو أنا سامن سنة إذن الله يمنى قمد كتام والعمل سبب وليس ثمنا للجنة شي أيكي سببي لنشغال الجنة ba wai shine kuɗi na na kuɗin da za a biya shiga aljanna ba kada mutum ya yi kuskure ya ɗauka aiki shine kuɗin da mutum zai biya ya shiga aljanna ce to ai idan na aikata aiki kamar na biya kuɗi ne dole a bani receipt na shiga aljanna la aiki ba kuɗi bane aiki sababi ne na shiga aljanna bi khilafi ma ya'taqiduhu al-mu'tazila sabanin abin da ƴan mutazilawa ke kudircewa su ƴan mutazilawa a irin nasu kuskure da irin nasu rauni na aqida suna da fahimtar cewa wato aljanna hiya thamanun lil amal wato kuɗi ne na ainihin aiki aljanna shine kuɗi da ake biya na aiki limaza لأنهم يعتقدون أن العمل يخلقه الأرض domin su mutazilawa suna gudun cewa cewa lalle aiki wai bawa ne yake halittar shi wa yake halittar aiki wai bawa an gane ko lalle aiki bawa ne yake halittar shi al'abdu huwa al'abdu huwa alladhi yakhluqu amalahu bawa shine wanda yake halittar aikin kanshi da kanshi ba Allah ne yake shiryar da shi zuwa ga aikin ba فيجب على الله أن يكافئه على هذا العمل saboda haka wajibi ne ga Allah ya saka ma bawa ga wannan aiki din in bawa ya aikata aiki dole Allah ya saka mai da aljanna kenan idan ka aikata aiki dole ne Allah ya shigar da kai aljanna in ji mutazilawa in kana khairan fayajibu alaihi an yukafi'ahu bil khairi in ya kasance alkhairi wai wajibi ne ga Allah ya saka masa da alkhairi kenan akwai abin da yake wajibi akan Allah idan ka ce kaza wajibi ne ga Allah wane ne ya wajabta mishi sai ka gaya mana kai ne yanzu wane ne ya wajabta maka sallah wane ne ya wajabta maka azumi waye wajabta maka biyayya ga iyaye Allah to shi Allah waye wajabta mai ya shiga da kai aljanna idan Allah ya shiga da kai aljanna akwai wanda zai shi akwai wanda zai rage hukunci kaga babu saboda babu wani abu wanda yake wajibi ga Allah sai dai abin da Allah ya dora wa kanshi وإن كان شرا فيجب عليه sharri يكافئه idan ya kasance sharri ne wajibi ne Allah ya saka mai da sharri ai nari shine Allah ya saka mai da wuta Wani ya billah wal iyazu billah hada dalalun wannan bata wala hujjatun lahum fi qawlihi ta'ala wato su mutazilawa sun kafa hujja da wata aya suna ganin kamar wannan aya hujja ne a gare su to shine Sheikh Rabi Allah ya masa rahama yake cewa ba su da hujja babu wata hujja a gare su dangane da maganar Allah ta'ala da yake cewa udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka zance kuna aikatawa kaga suka ce to ai saboda aikin ku kuka shiga aljanna suna kama hujja da wannan aya su mutazilawa na'am li'anna al-amal as-salih sababun lidukhul al-janna domin wato ba su da hujja kan wannan aya domin aiki mai kyau sababi ne na shiga aljanna walaysa thamanan laha ba wai kuɗi bane na shiga aljanna ba wai kuɗi bane wanda ake biya don a shiga aljanna الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون سببية شي wannan bawon nan na udkhulul janna bima kuntum ta'malun ai udkhulul janna bi sababi ma kuntum ta'malun ku shiga aljanna da sababin abin da kuka kasance kuna aikatawa walaysat samaniya ba wai ba'un bace samaniya wanda ke nuni akan cewa kaman aikin ka shine kuɗi wanda kawai zaka biya ka shiga aljanna la wanda kawai da kai aiki mai kyau to ka cancanci aljanna la ba haka bane ya kulu الرسول alaihi salatu wassalam saboda haka manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa lan yadkhula ahadun aljannata bi'amali wato daya daga cikin ku ba zai taba shiga aljanna ba saboda aikinsa qalu wala anta ya rasulullah suka ce ko da kai ma ya rasulullah qala wala ana yace ko da ni ma illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai dai idan Allah ne ya lullube ni da rahaman sa da kuma falalansa ashe rahaman Allah da falalan Allah shine babban abin da ake lura da shi ba wai aikin ba فأهل السنة لا ينزلون أحدا جنة ولا su سؤال السنة ba sa saukar da wani mutum aljanna ko wuta wani dan aljanna ne kai tsaye wani dan wuta ne kai tsaye ba sa yin haka an ƙara wani ko so a kalli wani mutum saboda wannan mutumin yana da dagewa wajen aiki wannan mutumin yana da kokari wajen nisantar haramun saboda wannan dalili sai ce to wane kasancewa yana aikata aiki mai kyau ya rasu dan aljanna ne kai tsaye an gane wane kuma saboda yana yawan saban Allah ya rasu dan wuta ne kai tsaye ahli sunna ba sa yin haka an gano wannan ko la naqulu fi shakhs muayyan ba ma cewa ga wani game da wani mutum ne. wallahi fulani fi nar ba ma cewa wallahi wani na wuta ba ma cewa haka kun gane mutum ne ya mutu yana aikata saban Allah kamar yanzu a ce ma ga wani ya mutu yana luwadi yana cikin luwadin ma da shi wanda ake ma luwadin da shi dan luwaɗin din suka mutu sai aka tambaye ka matsayin ka na ɗalibin sunna menene sakamakon wayannan mutane me zaka ce yan wuta Sai ka ce wayannan mutane ba makawa sun yi ta'addanci wayannan mutane ba makawa sun tubka zunubi mai girman gaske amma kuma al'amarin na wajen Allah shikenan a gama laifi ne wato sun aikata kaba'ira an gane wanda a musulunci ma annabi ya ce uqtulul fa'ila wal maqtula bihi da shi wanda yayi luwadi da wanda aka yi musu luwadi duk ku kashe su an ba da dama ga hukumar musulunci in an kama dan luwadi da mai luwadi da wanda aka yi luwadi duk gaba daya kai su lahira an gane Allahumma sai dai wanda aka yi luwadi karamin yaro ne ko kuma fiyade aka yi masa ko abin da ya kama da wannan to a nan wajen sai a kashe wanda ya luwaɗin kawai a bar shi ƙaramin yaron a ah, a wannan ko to kaga a nan wajen an ce a kashe duk bangarorin guda biyu amma kuma wato kasancewan duk girman wannan zunubi ba kafirci bane shi idan mutum ya mutu yana aikata kafirci shine kai tsaye za mu ce dan wuta ne shi amma duk wani girman zunubi da mutum yana aikatawa za mu nuna girman zunubin da kuma haɗarin zunubin cewa na gaskiya ya mutu akan wani zunubi mai hadari muna jiye mai tsoron shiga wuta muna jiye mai tsoron shiga wuta ba za mu ce lalle ya shiga wutan ba an gano wannan ko na'am A au fulanun fil janna ko mu ce wane yana cikin aljanna ba za mu ce ba kai ai wane saboda yana da kokarin riko da aqida mai kyau ga sallah ga azumi ga zakka ga karatun qur'ani ga kyakkyawan mu'amala da mutane sai mu ce saboda raka tun da ya mutu kan wannan wallahi dan aljanna ne yaya za mu iya yanke wannan hukunci idan aka tambaye mu wani bawan Allah da mun san halin shi mutumin kirki ne ba mu kama shi da wani abu wanda zai zai kafirta shi misali sai aka ce mana menene sakamakon shi ne, za mu ce sai mu ce wane muna masa kyakkyawan zaton shiga aljanna saboda abin da ya bayyana gare mu na aikinsa amma ba za mu ce wani lalle dan aljanna ba ne an gane ko ko da muna ganin lalle mun yake ma ganin mun gamsu da shi ba za mu yanke mai wannan hukuncin ba an gane saboda akwai al'amura wanda za ka iya ganin wani ka ɗauka cewa duk abin da yake aikatawa saboda Allah ne sai gobe kiyama ka zo ga ashe dare yake to ya me za ka ce kan wannan an gane ya gina masallatai ya gina asibiti yana taimakon talakawa yana taimakon marayu yana kaza yana kaza duk wani harkar musulunci da shi ake wato sai mutum ya ce kai wani yana aikin musulunci wani ai muna ganin kawai kaza kawai gobe kiyama sai gashi ashe dan wuta ne shi ashe duk abin da yake ina yana yi ne dan ya burge mutane ba yana yi dan ya samu lada a wajen Allah bane to amma wane ne zai iya fasa ainihin zuciyar mutum ya san abin da yake cikin zuciya al'amari ne a ɓoye to kasancewa al'amari ne a ɓoye yana da wuya ka iya gane mutum ba ma guje ya ce kai daga ga mutum ba ba ma guje ya sha malin ya buga rawani ga sharbi lokacin sallah ya aka ce bismillah an gashi da sharbi ga gemu ga waya aka ce kawai ya jagoranci sallah ya ce ku daga ga mutum an gane ka ce kawai bismillah ya ce na ce muku dai ga mutum to su sun dauka cewa ai shi ustazu ne a shi to irin wannan kaga shine harkar zuciya harkar zuciya gaibi ne zaka iya ganin wani mutum ka dauka dan Allah yake ba dan Allah yake yi ba zaka iya ganin wani mutum kuma ka ce riya yake ko ba riya yake yi ba cewa da wallahi riya yake yi yanayin aikin shi yayi kama da riya sai ka zo gobe kiyama ka ganshi wadan aljanna eh bin jabal sun samu matsala da wani bakauye wannan bakauyen ya zo ya yi cefanansa zai je ya kai wa iyali sai sallan magariba ta riƙa shi a wajen mu'az mu'az ba yana ta tilawa yana ta tilawa yana ta tilawa wannan bawan Allah ya ga karatu ya ji karewa kawai bawan Allah nan sai kawai ya yi tawaye kawai sai koma gefe ya kama sallar shi kadai bayan yi sallah shi kadai sai ya je kai karan mu'azu wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa mu'azu yana tsawaita musu karatu an gane wannan ko shi ma mu'azu ashe da aka idar da sallah an gaya mai wane ya maka tawaye sai mu'azu ya ji haushi har ya kira wannan mutumin da suna munafiki ce wannan sallar da yayi ba dan Allah bane munafiki ne shi ina ba tan gane wannan to da ya zo wajen manzo Allah sai mu'az ya gaya ma annabi wannan magana wani munafiki ne ya zo ya ƙi bin musalla yana daga cikin irin wannan munafikan shi wannan bawan Allah ya ce bawan Allah da sannu ni da kai zai bayyana gare mu a wajen Allah wane ne munafiki na fatan gane a lokacin nan ana nan wannan bawan Allah an je wani yaƙi kawai sai ga bawan Allah ya yi shahada a nan wajen sai annabi ce ina mu'azu shi to ga abokin garan ya yi shahada kaga magana cewa shi munafiki ne zai taso ba dan aljanna ne kai tsaye an gano wannan ko to irin wannan shine abin da ake magana ba a yanke hukunci da zahiri sai dai mutum kawai ya ce haka nake zato ina zaton wani dan wuta ne amma ba wai na tabbatar ba ko ina jiye mai tsoron shiga wuta wato wani ina kyakkyawan zato dan aljanna ne ba wai na tabbatar wallahi wani dan aljanna bane an gane ka ce da wani da wani waye fi imani me zaka ce eh kama ce da da yahaya da abubakar waye fi imani eh da shi mai karatun da bai jan bakin waye fi imani kaga nan zai mutum ya ce to wato tsakanin su gaba ɗaya Allah kaɗai zai zo wani abu ne a ɓoye babu babu wanda zai iya yanke wani hukunci sai Allah an gane wannan saboda da a ce za a iya fasa zuciya ne shine maganar mu'azu da da ya zai kashe mutumin nan da ya ce la ilaha illallah an gane a wannan ba shi wannan a usama da ya kashe wannan bawan Allah da ya ce la ilaha illallah wanda da ya zo annabi ya ce me yasa ka kashe shi yace ya rasulullah wato kalmar shahada nan da ya ba na gaskiya Ya yi kalmar shahada ne da ya ga takobi sai annabi ya ce halla shakarta an qalbihi me yasa ba za ka tsaga zuciyarsa ba ka sani cewa ya yi dan Allah ne kuma dan Allah ya ba kaga ashe matsalar zuciya yaya matsalar zuciya yana da wuya za ga abubuwa guda biyu sun yi kama da juna amma yana da wuya ka iya yanke hukunci gare su aikin da mutum zai yi dan Allah da kuma aikin da mutum zai yi dan riya za ga wani lokaci sun yi kama sai dai ka yi zato wani gaskiya ina ganin ba dan Allah yake yin aikin nan ba wani ina ganin tsakanin shi da Allah yake yin aikin nan kuna da duk to saboda haka mutum yayi kaka tsantsan wajen magana in ba haka ba zai shiga gonin Allah eh إلا بنص من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام sai dai da nassi daga manzo mai karamci sallallahu alaihi wa sallam aw al anbiya'u alaihi salatu wa salam ko kuma annabawa su gaya mana me ake nufi anan duk wanda manzon Allah ya ayyana mana dan aljanna ne mun mika wuya ko abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ha aliyu fil janna talha fil janna zubairu fil janna sa'ad fil duka shi nan tunda har manzon Allah ya ayyana mana sunan su mun yarda al-hasan wal husayn sayyida shababi ahlul janna fatima sayyidatu nisa'i ahlul janna wato tunda manzon Allah ne ya ayyana mana ba mu da ja duk wanda manzon Allah ya gaya mana wani dan aljanna ne mun san shi ba manzon Allah daga ina yaji daga wajen Allah wa ma yaqitu anil hawa in huwa illa wahyu yuha da ka mun miƙa wuya ga duk abin da Allah ya faɗa ba ma ja da shi wannan yana daga cikin abin da ya bambanta ahlus sunna da sauran kungiyoyi sauran kungiyoyi manzon Allah yana iya yin magana su yi fatali da maganar manzo Allah su gina shi akan ra'ayin malamin su ko su gina su akan ra'ayin kwakwalwar su ko abin da ya kama da wannan amma ahlus sunna ko da suna da wani ra'ayi sai manzo Allah ya faɗi magana kai tsaye suke ajiye ra'ayin su su doki abin da manzo Allah ya faɗa eh sallallahu alaihi wasallam na'am li'anna hunaka aqwalan fi hadhihi al-mas'ala domin akwai maganganu game da wannan mas'ala din فمنهم من يقول لا نشهد إلا للأنبياء daga cikin mutane akwai masu cewa mu ba ma shaidawa sai ga annabawa wato annabawa ko muke cewa ma yan aljanna su kenan kawai Na'am. wa minhum man yaqulu nashhadu liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil janna daga cikin zako wanda yake cewa mu za mu yi shaida ga duk wanda manzon Allah ya maka shaida da aljanna sallallahu alaihi wa sallam, duk wanda manzon Allah ya ce dan aljanna ne mun mika wuya kaga ra'ayi nabi kenan ba ra'ayin farko ba ma shaida ma wani mutum dan aljanna ne sai ya zambe annabi sai annabi ne shi amma sauran mutane al'amarin na wajen Allah ra'ayi na biyu wato za mu yi shaida ga wanda manzon Allah ya masa shaida ko ba annabi bane kal asharatil mubashirin bil janna mubashirin ko mubashirin mubashirin bil janna yau kaman goma kamar goma nan wanda aka yi musu albishir da aljanna kai tsaye za mu yi rantsuwa da Allah mu ce wallahi yan aljanna ne su a wa ka sabitu bin qais kaman sabitu bin qais al-ash'ari wanda mun kawo tarihi shi a wannan masallaci ko cewa mutum ne mai irin muryan nan mai irin muryan nan wanda yake mai kauri sosai wanda idan yana ma sirri kamar yadda nake magana da shi ne sirrin shi yadda nake magana nan to yana ma sirri kenan saboda haka in yana magana na kusa da shi baya iya koye magana da na kusa da shi kaga mutane suna jin abin da yake ba shi ma yana iya kokari shi wajen ganin ya rage murya to wata rana da aka saukar da ayan nan la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun to ya ku imani kada ku daga sautin ku fiye da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kada ku bayyana da sautin ku ga annabi kuna magana kamar yadda sashen ku suke bayyana da sauti ga sashi an ta habada amalukum kada ku yadda aikin ku ya baci ba wa antum la tashurun alhali ba ku sani ba an gane ku su lokacin da aka saukar da wannan aya hankalin shi ya tashi yace kawai shi ya fahimci wannan aya kawai da shi ake an saukar da wannan aya kawai domin shi ne babu mutumin da yake daga murya fiye da muryar manzo Allah sai shi ya faɗa haka nan take sai ya daina zuwa majalisi wajen karatu aka neme shi kwanaki da yawa baya zuwa shi kuma ya zauna gida yana ta kuka cewa an nuna aikin shi zai ɓaci yana magana yana ɗaga sauti akan sautin annabi to annabi kuma da ya ga kwana biyu bai gan shi ba shi sai an rikita ina sabitu bin qais radiyallahu anhu aka ce ya da lamuwa ba musayin da yake ba ce to a je a binciko shi an gane wani ko sai ga Allah ya aika aka je aka binciko shi da aka je sai aka shi yana ta kuka a cikin gida ya kulla kanshi yana kuka shi aikin shi ya baci shi zai shiga wuta yana ta kuka an saukar da aya domin Shi ne sai wannan bawan Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni wajen ka bincika lafiya baka zuwa sai ce babu lafiya saboda an saukar da aya a kaina ce aya ce wannan aya ya ayu allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ya ku wanda kuka imani kada ku daga sautin ku fiye da sautin annabi ai wannan aya da ni ake waye mai sauti kamar nawa shine sai aka je aka isar da sako zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce aje a gaya masa cewa innahu laysa min ahli an-nar bal huwa min ahli janna cewa shi ba shi daga cikin yan wuta shi dan aljanna ne shi ai wannan sauki haka Allah ya halice shi da wannan sauki bai da laifi aka ce ta ruwa matsala na nuna ko to kaga wannan aikin da annabi ya mai cewa shi ba dan wuta bane dan aljanna ne to shi ma yana daga cikin wanda aka yi ma albishi da aljanna kaga bayan wannan goma ga sabitu bin qais sannan ga fatima ga hasan da husain ga bilal wanda annabi ya yake sautin takalmishi a cikin aljanna ko sannan wannan ga wannan bakar matar bai farfadiya ko ta zo ta samu annabi ya rasulullah inni usra wa inni atakashaf tada ullah li ya rasulullah ina farfadiya ina yin tsaraici ka roƙon min Allah ya rasulullah sai annabi ya ce mata in shi iti sabarti falakil janna in shi iti da autullah an yu'afiyaki in kin so ki yi haƙuri ki samu aljanna in kin so kuma zan roƙi Allah ya baki lafiya kai wanda za ka zaɓa hmm? wani zai ce bari in yi roƙo a bani lafiya insha Allah wannan da zan zama aljanna ha to amma a ita wannan baiwa Allah ta ce bal asbiru ce ni dai zan yi hakuri shine tana wucewa wata rana sai ibn Abbas ya ce ala urika imra'atan min ahli janna shin ba ka so in nuna maka mace ya aljanna tun a duniya ‘yan aljanna mai tafiya a doron ƙasa sai suka ce nuna mana sai ce hazi girmar a sauda wannan bakar matas ga ta baka amma kuma aljanna ba balarabe ya wuce Suna ba kan gane shi ne sai ibn abbas ya faɗi dalilin da ya sa ta zama ya aljanna tana farfadiya ne ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ina farfadiya ka roƙan mun Allah in je da farfadiya to shine annabi ce in kin so ki hakuri ki shiga aljanna in kin so roƙon miki Allah ya baki lafiya Ta ce zan dai hakuri can tana cikin tafiya sai ta ƙara dawowa Ta ce ya rasulullah inni usra wa inni atakashaf ya rasulullah ina farfadiya kuma ina yin tsaraici zan yi tsirara da ullah li Allah atakashaf na yadda da farfadiya a banda da shi amma ka roƙon min Allah idan nayi farfadiya kada yi tsirara shi ne sai annabi ya mata addu'a ko ta yi farfadiyar ba ta tsare shi an gano wani ko ita matar ta gwammace ta mutu da wannan ciwo don ta shiga aljanna kenan da mutum ya zo bai da lafiya a ce ya je gidan boka zai warke an gane da ka je gidan bokan da ka haƙura da ciwonka ka shiga aljanna wanne fi sauƙi a gare ka gara mutum ya haƙura da ciwonsa an gane zai zama to kafara a gare shi ya fi alkhairi gare shi da ya je ya kafirta wa iyyazu billah na'am a wal jariya sannan ga ita wannan ya jariya ku? wa sabit bin qais wal jariya da da budurwan nan da wata baiwa wa abdullahi ibn salam wannan baiwan da aka ce ya jariya aina Allah janabu ya ce baiwa ina Allah ya ce? qalat fis sama'i tace Allah yana sama yace man ana sai tace anta rasulullah sai annabi ce fa a cika haka innaha mu'mina sai ce ka yanta ta da mu'mina ce ita kaga annabi ya ga mana mu'mina ce kai tsaye tunda ko mu'mina ce sai aljanna ce an gane ko sai kuma wa abdullahi ibn salam da kuma abdullahi ibn salam hmm. abdullahi ibn salam shi ma Allah ta'ala ko kuma ce annabi ya masa albishir da aljanna wa ahlul hudaybiyati ala al-umum da kuma mutanen hudaybiya gabaki ɗayan su yan aljanna ne mutanen da suka suka yi mubaya din nan karkashin itaciya din nan annabi ya ce duk wanda ya yi mubaya a karkashin wannan itaciya ba zai shiga wuta ba insha Allah saboda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara fa alayhim ma fi qulubihim haqiqa Allah ya yarda da wayannan mu'minan lokacin da suka yi maka mubaya a ƙarƙashin itaciya Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu Allah ya gamsu da imaninsu ya san ba za su yi riga ba saka dukkan su gaba ɗaya sai Allah ya musu albishi da aljanna ah, fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba sai ya saka ya saukar da nutsuwa zuwa gare su kuma ya saka musu da wani irin fatahi wanda yake mai zuwa nan kusa na'am ahlul hudaybiyya shahida lahum rasulullahi bil janna mutanen hudaybiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da aljanna wa annahum la yadkhuluna an-nar kuma cewa lalle ba za su shiga wuta ba wa ahlu badr insha Allah kadhalik su ma mutanen badar insha Allah su ma su 313 ga baki dai an musu albishi da aljanna annabi ya ce i'malu ma shi'tum ko ba mu ce Allah ta'ala ya ce saboda hadisul qudsi ne Allah ya ce i'malu ma shi'tum faqad wajaba lakum janna. بل الصحابة إن شاء الله يغلب على ظننا أنهم إلى الجنة رأسا كي صحابي إن شاء الله ينا رنجاية قبتهم شو رسوما سنة نزوى الجنة أدن قليل أركم بيك صحابي مينين رموش صحابي kace sahabbai yan aljanna ne a dukule ga baki daya yau wani yake mun tambaya dangane da yace ya shiga cikin wani irin rudu Allah ta'ala ya ce laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra har zuwa dai karshe Allah ya karbi tuban annabi da muhajirin. Allah ya yafe musu da ansar wanda suka bi annabi lokacin kuncin da lokacin yakin tabuka duk Allah ya yafe musu ha to yace to kuma sai ga yace ya ji wani karatu na Sheikh Jafar wa Sheikh Jafar ya ba da labarin wani mutum mai suna kirkira cewa wannan kirkira ɗin an je wani yaƙi da aka je yaƙin sai aka kashe shi a wannan yaƙin Shi kenan sai mutane suna ta cewa hani allahu bi shahada madalla a gare shi da shahada madalla ya shahada sai annabi ce kalla innahu fin nar fi burdatin gallaha a'a yana cikin wuta saboda wani mayafi da ya koye na ganima ce to wayannan mutane tunda an ce Allah ya karɓi tubansu ya za a yi kuma ya shiga wuta to kame za ka ce a nan wajen kuma wannan mutum ba kafiri bane sahabin annabi ne kashi annabi ya ce inda hubbin na fi burratin galla eh Shi ne na ce masa idan an ce mutum zai shiga aljanna ba wai ba bane ya shiga aljanna a matakin farko akwai wanda zai shiga aljanna akwai wanda sai an mishi azaba tukuna amma karshen sakamakon shi aljanna an gane ba wai duk wanda kaje ce dan aljanna bane ka ce wai kawai nan take misali ne in annabi ya ce man qala la ilaha illallah man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya ce la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama to kenan kawai wani mara lafiya yana kwance an a yana cikin jinya da ciwo ya ciwo sai aka lakana mai kalmar shahada sai ya fara bai an sakamako ne kai tsaye eh? wato bawan Allah ya yi sata ya yi zina ya yi luwadi, ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza na zanubai da rashin lafiya ya kama ji sai kalmar shahada yaya za mu ce kai tsaye kawai yana mutuwa kawai zai wuce aljanna kai tsaye amma menene ƙarshen al'amarin shi aljanna a gani ba wai kawai dan mutum ya gama shahada ce kawai nan take kawai dan aljanna bane hmm. wato akwai wanda zai shiga aljanna nan take akwai wanda sai an masa azaba sannan imanin shi kwace shi amma dai in dai mutum ya mutu da kalmar shahada kuma akan sharaɗin kalmar shahada din to babu yadda za a iya dawoma a wuta ne shine annabi a wani hadisi yake cewa nafa'athu yawman min ad wannan kalma za ta amfane shi wata rana daga cikin zamani a gane ku kamar innaka law ataita ni bi qurabil ardi khadaya summa laqita ni la tushrik bi shay'a la ataituka bi qurabiha magfira to shi ma wannan gafaran da kake cewa baka za a iya gafarta ma bayan amma azaba an gane wannan ku yawwa na'am wa kullu wa'ada Allahu al-husna to kowanne daga cikin su wato nan ya kawo hujja ne aka ce mu wai sahabbai menene sakamakon su a dunkule sai da ce sahabbai a dunkule duka fi yan aljanna ne an gane ku amma ana iya samun wani matsala ya zama to wani amai hukunci daidai laifinsa sanar daga bayan imanin shi ya fitar da shi saboda Allah ya ce la yasawi wa malakum allah tunfiqu fi sabilillah me ya same ku ba za ku ciyar fi sabilillahi ba walillahi mirasu samawati wal ard alhali Allah shike da gadan samai da kasai yace la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatah wa qatal baya zama daidai daga cikin ku wanda ya ciyar da dukiya kafin fatawa makka kuma ya yi. bai zama daidai da waninsa sai ce ula'ika a'zamu daraja wa'ancan din sun suka fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu fiye da wanda suka ciyar da dukiya bayan fatawa makka kuma suka yaki kama wanda suka ciyar bayan fatawa makka shin su kuma za a yadda su gefe ne sai ce me sai ce wa kullum wa wa husna kowanne daga cikin wayancan min qabl wa min ba'd din dukan su gaba ɗaya Allah ya masa alƙawarin alhusna mafi kyawun sakamako shine aljanna kaga da wannan kenan a dunkulen sahabbai gabaki da dama sahabbai in ma ya zama to mutum ya ce da dukiya kafin wa maka ko ya ce da dukiya bayan wa maka to me sakamakon su duka da yan aljanna ne kaga sahabbai a dukkanin yan aljanna ne shine وغير الصحابة لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار Amma wanda ba صحابي ba, ba ma shaida ga wani mutum ko da aljanna ko da wuta ba ma shaida gare shi sahabbai ne kawai muke cewa a 'yan aljanna ne amma aka ce to duk ahlus sunna da suke masallacin nan ba me ya sakamakon su <laughs> saka ahlus sunna yan salafiyya da suke wannan masallaci ne an sakamakon su sai mu ce sakamakon su kyakkyawan zato ko muna yi musu kyakkyawan zato nan mu tsaya na wajen Allahu a'lam haka za na hasibuhum wallahu hasibuhum wala baki ala Allah ahada eh na'am an kai to masha Allah wa alaikum salam ya manta Thank you. eh shi ne ai a dungula ce nan ya daidai mana ku yi haƙuri in kuka yi haƙuri duk mutumin da Allah ya jarabe shi inda ya jarabe wancan matan sai ya haƙuri sakamakon shi aljanna haka ne a dukule kenan to ai wani zai yi haƙuri amma a zuciya kasa abin da ke zuciya kasa abin da ke faɗa in ya cika sharaɗi irin yadda matan ka cika ta aljanna ne in bai cika ba Allah shi ya san hukuncin da zai masa hmm. ba gace duk wanda aka jarabe shi da abin da ya fi so ba ƙwayan idan ya fi so shi ne idanuwansa ya yi haƙuri da shiga aljanna ba kaga ai in Allah ya jarabi mutum da ido kuma ya yi haƙuri ya dangana ya cika sharadi ɗan aljanna ne shi ai wani ba zai cika ba wani ko yayi hakurin ba zai cika sharadin da ake so ba na'am a ba ahli sunna ba zai wato ba zai yi ahli sunna su faɗi wannan magana ba na farko su ce annabawa ne kawai yan aljanna kaza kaza za mu shi da aljanna wannan kusure ne tun daga nusus da yawa da suka shaida ga sahabbai ba su ne yan bid'a eh na'am to insha Allah ga wani ya tuna ma yi na'am Ina ce mutum mumini ne shi mai shi. Eh? eh mumini ne zama dan aljanna zama dan wuta nace ya ce an ce mutum mumini ne mutum zai zama dan aljanna zai ce da wuta ko ana kyautar zato shi ya ce kyautar zato yake ko ya tabbatar shi annabi da ta yake ko ya tabbatar eh, eh, fa tida fa innaha da tauhidi ba lalle ita mumina ce ta lalle ba ba wai shakka yake yi ba sai gani na ya aljanna ce mana ita wannan mata ya aljanna ce na eh ita ji ka zan fahimta ga ni ko ga fahimta na can bangaren haka fahimta guda biyu kenan fahimta mamur awwal da fahimta yaya ko ko wanne zai zama daidai ko yaje ga an fahimta wannan ba a hadisin jariya din ya shahara malamai na hadisi suna cewa hadisul jariya suna nufin wannan dai kawai wasu ko magana da annabi ya faɗa din nan fa inna ha mu'mina ka sa akwai hadisin buhari da wani ya ce ya rasulullah malaka an fa'in fa innahu mu'minun annabi ce bal muslimun hmm qalat al arabu amanna qul lam tuslimu aw qul lam tu'minu walakin qul aslamna wa lamma yadkhulu al iman fi qulubikum to tun daga annabi ya ce lalle ita mu'mina ce kamar ya ce lalle ita ya aljanna ce eh shine ba kira da jariya da wannan kalma ba an ce wata mata ta ummul masjid imra'atun ta ummul masjid wannan lafazin jariya bai fito a kashin umma amma yi ne a cikin ruwayan bukari shin mace ce ko namiji ma akwai masu ganin namiji ne mai share masallaci akwai masu ganin masu shi. yana ɗaukar mace buduwa yana ɗaukar baiwa hmm. na eh. wajen a zo motar zila dama a aqidan sa aqidan kadariya ne dama duk ba mutazili a ah, ah, dan kadariya ne shi eh. ba dukkan san kadariya ne ko mutazila insha Allah Allah shi taimake mu yana hmm. dacewa da jabariya ko wanda shi mutum aikin shi shi ke suna kore ma Allah suna kore kadariya hmm. jabariya ko su suna tabbatar da duk aiki Allah ne ke yi ba bawa su Allah ma za a yaba wajen shigar da insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu